ambaliya ta haddasa mace-mace masu yawa a yankin kudu maso gabashin spain rasha ta yi ikirarin kwace wani ƙauye da ke yankin arewa maso gabashin ukraine mahukuntan somaliya sun kori wani jami'in diflomasiyyar habasha daga ƙasarsu aƙalla mutane 63 sun mutu a wata ambaliyar ruwa da ta haddasa barnar rayuka da dukiyoyi a yankin kudu maso gabashin spain jami'an agajin gaggawa da kafofin watsa labarai sun bayyana cewa ba iya shiga ko fita na wasu ƙauyuka saboda datsewar manyan hanyoyi. Dama dai gwamnan yankin Valencia Carlos Monzon ya shaida manema labarai cewa an gano garowaki da ba a san adadinsu ba, amma bai yi ƙarin haske kan ko su wane ne ba. Ruwan sama kamar da bakin kwarya a kudanci da kuma gabashin Spain ya haifar da ambaliya akan tituna da birane tun a jiya talata. lamarin da ya tilasta wa hukumomin shawartar mutane da su zauna a gida ko kuma su guje wa tafiye-tafiye da ba dole ba wannan ambaliyar ruwa ta zama mafi muni a spain cikin shekaru 28 na baya-bayan nan amma dai firaministan kasar pedro sanchez ya aiki da wata rundunar soja da ta kware don gudanar da aikin ceto a yankin valencia sojojin rasha sun yi ikirarin kwace wani gari mai suna krokliaviskia mai mazauna 200,000 da yanke yankin kharkiv na gabashin ukraine Wannan ƙauyen da ke da tazarar kilomita 20 kudu da Kupiansk yana daga cikin wuraren da Moscow ta mamaye a tsakanin watan Fabrairu da Satumban 2022 kafin Ukraine ta 'yantar da shi bayan wani harin bazata. dai hukumomin Ukraine suka sanar da daurawa wasu karin dakaru 160 damarar yaƙi don jawa rasha birki sai dai sojojin na rasha na ci gaba da samun nasara kan sojojin ukraine sakamakon karancin dakaru da kuma jinkirin da kasashen yammacin duniya ke yi wajen samar musu da tallafin makamai cibiyar nazarin yaƙi ta amurka ta bayyana cewa dakarun nasha sun samu nasara mafi girma a cikin wata guda tun bayan da suka sauya dabarun yaƙi ko kuma tunkarar sojojin ukraine Saudiya na karɓar bakoncin taron farko na wani ƙawancin ƙasa da ƙasa a birnin Riyadh da nufin ƙarfafa matakin kafa a ƙasa mai cin gashin kanta ta Falasɗinu. Yakin da ake fama da shi yanzu haka a Gaza ne ya sake farfado da batun samar da ƙasashe biyu masu makotaka da juna. Ko da shike Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana ƙalubalantar duk wani mataki na kafa a ƙasar Falasɗinu. tuni dai ƙasashen ireland da norway da spain da slovenia suka sanar a wannan shekarar cewa za su amince da ƙasar palestino mahalarta taro da suka fito daga kasashen laraba da kuma kasashen turai suna nazari kan matsalolin da hukumar kula da 'yan gudun hijirar palestino ke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi wajen ganin an warware rikici tsakanin isra'ila da yankin da palestinawa a tsakiyar watan satumba ne dai yarima mai jiran gado muhammad bin salman ya ce masarautar saudiya ba za ta amince da isra'ila ba matukar ba a kafa kasar Falasɗinu ba To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke a nan birnin Bawan na tarayyar Jamus. Somaliya ta ba da umarnin korar wani babban jami'in diplomasiya na ƙasar Habasha sakamakon taɓarɓarewar dangantaka tsakanin makotan biyu. Ma'aikatar harkokin waje ta bai wa Ali Muhammad Adan wa'adin sa'o'i saba'in da biyu da ya fice daga Somaliya. Amma dai Mogadishu bata bayar da wani takamaiman dalilin korar jakadan ba. Sai dai ta ce baya mutunta dokokin ƙasar kuma ya kasa nisanta kansa da harkokin cikin gida na somaliya ya zuwa yanzu dai ya ma'aikatar harkokin wajen habasha bata fitar da wata sanarwa dangane da matakin da somaliya ta ɗauka ba ƙasashen da biyu sun fara takun saƙa tsakanin su tun bayan da habasha ta cimma yarjejeniya watan janairu na gina tashar ruwan somaliya da ke na gina ruwan wato somaliland da ke neman ɓallewa daga somaliya 'yan bacuwa na ci gaba da kada ƙuri'a da nufin zaben sabbin 'yan majalisar dokoki da kuma shugaban ƙasa. ana ganin cewa akwai yiwuwar jam'iyyar bdp mai mulki ta samu nasara lamarin da zai baiwa shugaban ƙasa magoyaci masisi damar ci gaba da mulki a wa'adi na biyu na shekaru biyar saboda jam'iyyar da ke da rinjaye a majalisa ne ke samar da shugaban ƙasa sai dai baya ga wato masisi kotun kolin Bacuwana ta amince da wasu 'yan takarar shugabancin ƙasa guda uku duk ma dai da cewa ƙasar na da arzikin lo'o-lo'o amma dai ƙasar da ke kudancin afirka tana fama ne da raunin tattalin arziki da rashin ci gaban masana'antu da kuma rashin aikin yi a tsakanin matasa. To ƙarshen zagayen farko na cikakkun labaran duniyar kenan. Wanda Muhammad Awal Balarabe ya fassara yi kuma karanto mana daga nan sashen Hausa na DW. DW harkokin yau. To a cikin harkokin namu na yau za a ji cewar a ƙasar Sudan ana ci gaba da samun labaran kisan gillar da ake yi wa fararen hula musamman ma a kudancin ƙasar. A fagen shirye-shirye kuwa muna tafi da shirinmu na abu namu maganin a mu da kuma shirin darasin rayuwa. Amma kafin mu je gare su za ɗauko tushen rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. Inda bayan wani ƙazamin hari da mayakan Boko Haram suka kai a sansanin sojin ƙasar Chadi. shugaban chadi ya aike da wata tawaga a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin waje domin isa da sako ga shugaban nijar janar abdurrahman chani sakon da ake gani na da nasaba da haɗin gwiwa kan harkokin tsaro a tsakanin ƙasashen biyu wakilinmu da ke mai salisu bukari na ɗauke da rahoto duk da cewa a baya dai ba sabon abu bane hulɗa ta soja tsakanin chadi da ƙasar nijar a yankin iyakar kasar ta nijar da chadi har ma a yankin yammacin kasar ta nijar lokacin da dakarun na chadi na aiki a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya a yakin da ake da 'yan ta'adda a yammacin ƙasar ta nijar da kasar mali sai dai kuma a hali yanzu lamura da dama ne dai suka sauya ganin cewa nijar ɗin ta rungumi wata sabuwar alƙibla ta neman samun cikakken mulkin kai tun bayan da ta raba kaya da tsohuwar ƙasar da ta mata mulkin mallaka bisa dalilai masu yawa da nijar ɗin ta sha ambatawa. sai dai kuma tuni ake kallon wannan ziyara ta ministan harkokin wajen kasar ta chadi abdulrahman kulamala a matsayin wani mataki na neman haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna kamar yadda shi da kanshi ya ce sun tattauna ne da shugaban ƙasa kan abin da ya shafi tsaro da ƙarfafa hulɗa tsakanin ƙasashen biyu Ya ce, Na zo ne ɗauke da saƙon shugaban ƙasar Chadi, Muhammad Idris Debi Itino, wanda shi ne ya kamata ya yi wannan bulaguro, amma hakan bata samu ba ta dalilin harin ta'addanci da muka fuskanta a ƙasar Chadi wajen tafkin Chadi. Shugaba ya umarce ni da in isar da goyon bayansa ga takwaransa na Nijar a kokowar da ƙasarsa ke yi na samun cikakken mulkin kai da ci gaba. lalle mun tattauna batun harkokin tsaro domin wannan batu shine ake cikinsa a yanzu da kuma yadda za mu karfafa hulɗa ta tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin chad da nijar sai dai da yake magana kan wannan batu farfesa dikko abdulrahman masanin harkokin tsaro na ganin cewa a wannan lokaci da ƙasar ta nijar ke ba da ƙarfi wajen kare iyakokinta akwai wuya chadi ta samu abin da take so ga nijar ganin yadda a ƙasar chadi kamar ƙasar benin ake da sojojin faransa har ma da wani yanki na najeriya wanda nijar ke masa kallon suna fakewa da barewa ne domin su harbi sana'a inda ya ce dole ne sai an yi zama na musamman a nashi gani domin samun mafita kenan niger a wannan matsalar da take ciki ni ga nawa gani abu ne mai wuya ta ba sojojin chadi izinin shigowa cikin ƙasar ta asu kawo farmaki a cikin wani yanki kenan wani abubuwa kuma dole ne sai an tsaya an zamna ayin tattamna kuma babban matsalar da za a samu ita ce rundunar sojojin horon shi wanda ke cikin chadi da cikin benin wanda ana cewa har najeriya ma yanzu za a bude wata runduna kina har yanzu dai niger za ta kawo kaman rishin raidatta musamman da wannan sabon yanayi wanda chad take so ta kada kanta ciki a fuskar 'yan kungiyoyin fararen hula masu fafatkar kishin kasa irin su bana ibrahim da ke matsayin mai fafatka ta shafukan sada zumunta inda ke yin hannunka mai sanda ga magabata domin a kawo gyara ya nashi tsokaci inda yake cewa yau in chad tana so a ciyo kan matsalar wannan ta'addanci na boko haram dole ta ɗauki niyya na a maido wannan kawance na force multinational mix a cikin aikinta na da wanda ke sa kasashenmu su ba juna hannu domin su ciyo kan matsalar ko ma tsakanin chad da niger ne mu soma aiki tare mu fuskanci wannan ta'addanci na boko haram An dai wannan ganawa ce tsakanin tawagar ta Chadi da kuma shugaban kasar na Nijar a fadar shugaban kasa tare da halartar babban kwamandar fadar shugaban kasa kanar Ibro Amadu da kuma halartar babban daraktan kula da harkokin tsaro na tsakanin kasar ta Nijar da kasashen waje. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To daga jamhuriyar Nijar yanzu bari mu je tarayyar Najeriya. Inda yayin da ake fama da rashin wutar lantarki ɗungurungum a arewacin Najeriya za a iya cewa kudancin ƙasar na ci gaba da samun wutar ta lantarki ko da yake tare da matsaloli. Wasu jihohin ma dai a kudun tuni suka ɗau matakin kafa kamfanoninsu na daban da za su rinka ba su wutar lantarki. Wakilinmu da ke yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aiko mana da wannan rahoton. kusan kwanaki goma kenan dai aka nunar arewaci na najeriya na kasancewa ɗungurungun cikin duhu sai dai kuma a kudancin ƙasar musamman kudu maso gabashi wato yankin ibo da kuma kudu maso kudu wato niger delta suna nan suna ci gaba da shan wutar ta lantarki kamar yadda dai aka saba a ƙasar wato dai a sha wutar ta yan awoyi sannan wasu awoyin kuma a fada duhu alai salisu balarabe ikara mazaunin jihar ribas ne mu dai a nan wani lokaci mu kwana da wuta wani lokaci ba mu kwana da wuta ba a haka man shekaran jiya ba mu da wuta amma jiya kuma mun kwana da wuta amma kuma suka kama na wutan da daddare suka dauke ta karfe hudu ko karfe biyar na asuba to ba za ka sake ganin ta ba kuma sai karfe goma na dare sannan za ka sake ganin wutar in ba sa'a ba kuma ran nan ma ba za a ganta ba sai washe gari ko kuma an kwana biyu sannan ka ga wutar amma dai wutar gaskiya ba ta sosai da daman dai jama'a na ta kasashen dalilai na shaci faɗi na durƙushewar wutar a arewa ɗin da kuma yadda ta ci gaba da samuwa a kudin har ma ta kai ga al'ummar ta kudu ayyana tausayawa al'ummar ta arewa musamman ma ganin yadda kusan dukkanin harkokin rayuwar yau da kullum sun ta'allaka ne da wutar barista eric umari ya yi tsokaci kan dalilan da ka iya sa a kai ga samun wannan bambanci na samun wutar ta lantarki a kasar a yanzu is not in any way ya ce mu dai a nan kudanci ba wai wutar na samuwa ba ne kamar yadda ta kamata rashin wutar ta lantarki wala allah arewacin kasar da yanzu suke fama ko kuma a nan kudu magana ce kawai ta raunin shugabanci da gudanar da tsari sau da kafa da ta nike kasa kuma hakan suke jallin halin da arewacin kasar ya fada. Uh, Turma dai da aka yi ta samun durkushewar tashoshin samar da karfin wutar lantarkin kasar a baya-bayan nan durkushewar sau kimanin takwas cikin watannin Janairu zuwa Oktoba na 2024 da muke ciki. Jihohin Anambra da Enugu da Akwa Ibom sun yi hoɓɓasar samarwa da kansu mafita ta kafa kamfanonin samar da wutar. Najeriya dai na da karfin iya samar da megawatt na wuta har shida 16,384 inda za ta mai da hankali tarihin daina wutar lantarki a najeriya ya nuna cewar Legas ce ta fara samun wutar ta lantarki a ƙarshen ƙarni na goma sha tara. cikin shekarar dubu da da da takwas casa'in takwas shekaru sha biyar bayan samar da wutar a ingila jihohi uku a ƙasar wato Legas da rivers da ogun sai babban birnin tarayya abuja su suka ɗara ko'ina a ƙasar samun wutar ta lantarki a yau ba a gobe ba muhammad bello dw hausa niger delta To sauraro waɗannan rahotanni dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na rana tare da ni Binta Aliyu Zurmi kuma za a iya kasancewa da wannan shirin kai tsaye a shafinmu na YouTube DW Hausa da ma shafinmu na Facebook. Kafin shirin ya ci gaba bari mu ɗan tsahirta. To yanzu kuma za mu karkata akalar shirin ya zuwa yankin gabas ta tsakiya inda aka zaɓi mataimakin babban sakataren kungiyar Hezbollah ta Lebanon Sheikh Na'im Qasim a matsayin sabon shugaban kungiyar wanda zai gaji Said Hassan Nasrullah wanda Isra'ila ta kashe a wani harin da ta kai a kudancin Beirut a watan jiya. Wakilinmu da ke yankin gabas ta tsakiya mahmud ya azare ya aiko mana da ɗan takaitaccen tarihin sabon shugaban na Hezbollah a wannan rahoton da ya aiko mana a ranar talata ne dai majalisar shura ta hezbollah din da ke yanke shawara ta kungiyar ta nada malamin mai shekaru 60 kan mukamin sheikh kasim wani jigo ne a kungiyar ta hezbollah wanda ya rike mukamin mataimakin sakataren janar na kungiyar tun shekara ta 1991 an nada shi mataimakin babban sakatare a ƙarƙashin marigayi babban sakataren ƙungiyar abbas almusawi wanda wani hari kan helikwatar ƙungiyar da isra'ila ta kai ya kashe shi a shekarar 1992 ya kuma ci gaba da kasancewa a matsayinsa har lokacin da nasarallah ya zama shugaban ƙungiyar harkar siyasarsa ta fara ne a cikin ƙungiyar amal ta ƙasar ta labanan wanda aka kafa a shekarar 1974 ya bar kungiyar ta'amal a shekarar 1979 bayan juye juye halin musuluncin da aka yi a iran ya kuma halarci tarikan da suka kai ga kafa kungiyar hezbollah a shekarar 1982 sheikh kasim da ya daɗe yana ɗaya daga cikin manyan masu magana da yawon kungiyar ta hezbollah inda akai-akai ya dinga hira da 'yan jaridu da kafofin watsa labarai an haife shi a shekara ta 1953 a gundumar basta tahta da ke yankin beirut kuma asalinsa danginsa sun fito ne daga garin kafar fila da ke larabin nabuti da ke kudancin yankin na labanan kasar irin dai ta ce zaben na'im din wani sako ne ga makiyan gwagwarmaya kan cewa har yanzu kungiyar hezbollah na nan daram da ranta za kuma ta ci gaba da fafutukar neman ganin bayan isra'ila da taimakawa falasdinawa a yayin da amurka a bakin kakakin ma'aikatar tsaronta sabrin sain ta ce tana fatan sabon shugaban na kungiyar ta hezbollah zai sake salon jagorancin kungiyar ta ce muna son ganin an yayyafa ruwa a rikicin gabas ta tsakiya muna kuma fatan shi ma zai taka gagarumin rawa wajen tabbatar da haka ta hanyar canja akalar kungiyar ta zama kungiyar agaji ba kungiyar ta'addanci ba domin yin haka shine zai bude hanya ta samun warware lamura da samun ci gaba a yankin baki ɗaya. Shi kuwa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa yake amincewa da Na'im Kasim ɗin yayi na zama shugaban ƙungiyar Hezbollah tamkar ya yadda an sallace shi ne. Ya ce kamar yadda jami'an leƙen asirin Isra'ila suka kashe khalifan da ya gada shi ma a yanzu mun ware goron tukuci ga duk wanda ya kawo mana kansa ruwa a jallo za mu ci gaba da ragargadar kungiyar a ƙarƙashin ƙasa da doron ƙasa da ma sararin samaniya har sai mun ga bayanta mun kuma karya munguwar aniyar ƙasar iran wacce take ƙoƙarin share Isra'ila daga doron ƙasa. Shazuwa Isra'ila ta Al'ummar ƙasar ta labanan da na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta. a yayin da wasu a kasar ke kira ga na'im kasim ɗin da ya fifita maslahar ƙasar labanan ya yi kokarin kawo ƙarshen yakin da ake a ƙasar wasu kuwa ƙara ƙarfin gwiwa suke markan cewa ya ɗora daga yadda nasarar la ya tsaya. umura ya haɗu hal aishi zamel. ta ce dama can shi ake hasashen zai iya gadon hassan la a matsayinsa na mataimakinsa mun kuma ya amanne zai ɗora daga yadda ya tsaya muna fatan zai iya tunkarar duk wasu kalubalen da muke ciki a kasar mu a yanzu na kokarin gamsar da abokanan hamayyar mu na siyasa da su ci gaba da ba ƙungiyar kungiyar ta hezbollah haɗin kai mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar To yanzu kuma za mu je kasar Sudan inda ake ci gaba da samun labaran kisan gilla musamman ma a kudancin kasar ofishin da ke kula da agazawa fararen hula na majalisar ɗinkin duniya na cewar akwai ɗaruruwan mutane da ake hallaka su a yankin wasu dubbai kuma sun tsere muntaka huwa ya duba mana halin da ake ciki a kudancin sudan ɗin a wannan rahoton mayaka masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban kasar sudan na rundunar rsf sun kaddamar da hare-hare na tsawon kwanaki a baya-bayan nan a lardin aljazira Dardi da ke a kudu maso gabashin kasar inda rahotanni ke cewa ɗaruruwan mutane ne suka kashe wasu sama da dubu arba'in kuwa su ne suka tserewa gidajensu wannan lamari kamar yadda ƙwararru ke nunawa na iya zama wani babban laifi na yaƙi da ka iya hawa kan rundunar ta rsf da ke jayayya da ɓangaren gwamnati a sudan kashe-kashen wanda ake danganta su da kisan kiyashi na ci gaba da muni ne a lardin al jazeera tun bayan barkewar yaƙi cikin watan Afrilun bara a ƙasar. Wani rahoton ya ce mayakan sun kashe mutane 300 a ƙauyen Tambul a rana guda, wato a ranar 22 ga watan nan na Oktoba, kamar yadda suka kashe wasu kimanin mutum 100 a ƙauyen Rufa kafin aikata wannan aiki mai muni. Haka ma suna yi wa ɗaruruwan mata fyaɗe a cikin aƙalla ƙauyuka ɗari waɗanda suka yi wa kace-kace a yanzu. wata shugabar kungiyar da ke sanya idanu a kan batutuwan da suka shafi mata a sudan da ma sudan ta kudu marina peter ta bayyana munin halin da ake ciki äh, Ta ce mayagan RSF ɗin sun yi ƙaurin suna ne tun da farko da tsananin cin zarafi da musguna mutane. Wane ne abin da aka shaida a yankin Darfur. hakanan idan ba a manta ba an ga irin wannan salon na cin mutunci na dan adam da aka gani a yakin darfur inda aka yi ta kashe mutane ana kone su aka yi ta harbi 'yan gudun hijira wasu ma aka azabtar da su mutum fyaɗe kuwa ba ma a magana galibin mayakan na rsf dai yara ne da kuma matasa waɗanda ake da tsananin ɗabi'a ta shaye-shaye Yayin dai da ake fuskantar kashe-kashe da macin zarafi, haka ma ake samun karuwar ƙungiyoyin da ke da'awar kare kabilunsu waɗanda ke ƙara munin rikicin kabilanci a Sudan. Ƙungiyar da ke sa ido kan yaƙe-yaƙe a duniya ICG ta ce gwiwowi na ƙara sanyi a game da fatan samun tsagaita buɗe wuta a rikicin ƙasar ta Sudan, inda ma ake ganin ba abin mamaki ba ne ya ƙara yaɗuwa zuwa gabashin ƙasar. wasu masana irin su ahmed essam da ke sa ido kan matsalolin tada jijiyoyin wuya a sudan na daga cikin masu takaicin matakan da gwamnatin soja ke cewa tana ɗauka musamman na kyale mutane domin su kare kawunansu a wannan rikici wanda tuni ya riga ya fi karfinsu ya ce babban abin shine rundunar sojin sudan na tattara mutane ba kuma tare da tana iya basu wata kariya ba abu ma da ke faruwa shine cewa mutane da ake yi da su kare kawunansu a gonakinsu sojojin kama ba su makamai duk da cewa suna sane dakarun na rsf na dabda wuraren da mutanen ke a ciki abu ma da muka gane shine sojojin gwamnatin maimakon kare fararen hula suna ƙoƙari